mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Kof ko kuma sashen hausa da Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aliyu duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan cutar makoko da ake kira thyroid disease da turanci. ina jira na ji bayani daga bakin likita kuma yau wakilin sashen hausa a kaduna ta tattauna mana da likita akan wannan larurar sannan kuma har ila yau muna tafa da filin kwalamar mu To masu sauraro sai a gyara zama domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba ga tattaunawa wakilar sashen hausa a kaduna binta ibrahim da likita asalamu kam da sake sata da ku a cikin sauran mu na yau da gobe na mai kawo muku abubuwan da ya shafi kiwon lafiya zamantakewa da sauransu a wannan karan muna tare ne da dr tasu ibrahim na sultan hospital wanda zai mana magana mai wani karin bayani akan cutar nan ta makoko Dokta Tasu barka da zuwa zauren mu na yau da gobe. barka mu da a To wata ko me ake nufi da shi wannan ciwo na makoko kuma menene alamunsa? To alhamdulillah wannan larura ta makoko shine wani kumburi da mutane za su iya lura da shi a wuya da yake fitowa daga tsakiya ta gaba domin a halitta a wannan wuri daidai kan makogoron akwai halittar da muke kira thyroid gland wanda idan ya kumbura shi ne yake zama wannan makoko da ake iya gani duk da cewa yanzu matsalar ta yi kasa sabida a gwamnatance hukumomin lafiya sun ba da dama ga dukkan kamfanoni masu sarrafa sinadarin gishiri su rika sa wani sinadari na iodine domin wannan yakan taimaka matuka ya zama cewa shi wannan halitta wato thyroid din da ke kan wannan makogwaro yana buƙatar wannan sinadari na iodine domin wani sinadari da yake samarwa na jiki wato thyroid hormone wanda rashin wannan sinadari na iodine shi kan sa uh, wannan uh, halitta ke ta kokarin ya za a yi ta sabar to garin wannan kokari sai ta kumbura sai a samu wannan makoko wanda ya fi shahara a baya uh, yanzu ya yi wuya saboda kusan duk yankunan da ba su samu wannan sinadarai a ce masu na abinci yanzu kusan tun da ana sa gishiri a abinci kuma ya zama doka a rika zuba wannan sinadari eh, a cikin gishiri na haka duk wanda ya kalli jaka gishiri zai ga an sa iodinized ma'ana an zuba wannan sinadari wanda ke taimaka wajen hana kumburin wannan halitta wanda wannan halitta ta kan kumbura ta dalilai kimanin eh, guda biyu shahararru rashin samar da wannan sinadari wanda shi muke ce ma hypothyroidism yakan sa wannan halitta ta kumbura da kuma idan samar da sinadarin ya yi yawa shi kan shi abinda muke ce ma hyperthyroidism wanda hakan na iya kasancewa shi haifa din ba tare da ya zama sigar cuta ta daji ko sankara ba zai kuma iya zama ya zama yana da nau'in eh, shigen cutar daji ma'ana sankara wanda shi muke ce ma thyroid cancer to amma asali wannan makoko idan ya kumbura dai Shi ne wanda ake iya gani wanda yawanci an fi ganin shi ga mata a baya sosai yakan shahara matuka a wannan yanayi to likita yawancin matan da ake samu suna da shi wannan zaka ga mata ne ila masu goyo da sauransu a cikin irin maganganun da aka ce a gargajiyance ana faɗan shi ne ila uwa ta sha fitsarin yaro da kuwa tsilla mata fitsari ya wuce ta bakin ta shi yasa aka samu makoko shin yana da wani alaka da wannan fitsarin to lallai wani al'amari ya ban dariya matuka wanda duk a duniyar likitanci da kimiyya in muka ji haka za mu yi dariya ba shi da alaka da faruwar haka a wancan sinadari rashin samun shi ga kimar abinci shi yakan wahalar da wannan halitta ya zama ta kumbura a yanayi da ake ce ma hypothyroidism domin akwai sinadarin da ke zuwa daga kwakwalwa muna kiran shi thyroid stimulating hormone wanda shi matukar sinadarin eh, thyroid hormone din ko thyroxine din bai samu a jiki ba eh, zai zama cewa wancan nazari na kwakwalwa zai rika kwankwasan wannan halitta yana ce mata babu wannan sinadari babu wannan sinadari babu wannan sinadari wannan damuwa da za ta samu na cewa daga kwakwalwa ana ta ce mata babu babu alhali kera shi ya ta'allaka a kan ta ne to sai ta ta kokarin ya za ta yi ta samar ta haka sai ta kumbura kamar mutum ne da ya kamata yi aikin shi sai bai yi ba domin rashin sinadarin da zai yi aiki kuma a dame shi eh, da cewa bai yi aikin shi wato aka sai samar da eh, damuwa misali a sauƙaƙe mu ɗauka uwa ce a gida mai gida bai bar kayan cefane ba yara kuma na ta kuka kasancewar kukan yaran nan sai ya damu ita uwar ta shiga damuwa alhali kuma ba abin da za ta sarrafa ta samar da abinci shine misalin babu wannan sinadari kwakwalwa kuma na ta inkizuwa tana kwankwasawa cewa a samar da wannan sinadari to shi kan sa wannan kumburi ba shi da alaka da wancan eh, larura na cewa ko eh, yaro ya yi fitsari a nisha ko a makamancin wannan babu. likita kana ta bayani akan cewa wani sinadari da ake samu abinci ko kuma a cikin gishiri da yanzu aka karfafa cewa a dinga wani abinci ne za a samu shi wannan sinadari na da ita kwakwale ke bukata eh alhamdulillah duk yawanci eh, nau'ikan abinci da muke ci eh, musamman da yadda aka sa gishirin nan sannan akwai eh, sauran Eh, kayan abinci misali irin su kifi da danginsu duk suna dauke da irin wannan eh, sinadari eh, haka 'ya'yan itatuwa duka za a samu karuwan wannan sinadari a ciki amma kasancewar an lura cewa baya wadatuwa ko kuma a yanayin ruwa da sauransu shi yasa kawai aka yanke shawarar cewa a gwamnatance a duka sa shi a cikin gishiri wanda yanzu kusan shine ya shahara a samar da wannan sinadari wani shawara kuma za a iya baiwa su inda suke da ciwon nan misali wa inda har yanzu ah, suke da makokon a wuya matakan da za su iya dauka wurin ganin cewa sun kawo da shi daga jikin su. to alhamdulillah abin da yake kamata musamman eh, tunda abu ne da ya shafi wuya kuma mata ba za su samu sakewa a ce kila ko sarka ba za su samu kowa ya kalle su zai hango wannan halitta a su ah, abin da ya kamata a je asibiti idan an je asibiti zangon farko likita zai auna domin ya rabe shi wannan ya faru ne domin hyperthyroidism ko ko ya faru ne domin hypothyroidism ma'ana rashin samar da sinadarin hormone din ya samar da shi ko ko samar da sinadarin ya yi yawa ne ya samar da shi to bisa kowane za a duba eh, matukar ya kumbura akan yi aiki idan kuma eh, ba matsalar yawan samuwar shi da yawa ba ne an aka lura cewa to wancan sinadari ne babu za a samar da sinadarin to idan aka samar da sinadarin yakan samar da saukin wannan halitta ta koma ta noke ta tamuke in kuma ya yi yawa ne aikin da yake to za a yi aiki a cire wannan halitta domin zai iya zama daji wanda hakan na da matsaloli da yakan iya samarwa to duk wanda farko ya lura da matsalar wannan kumburi guri bai kamata a zauna ba musamman saboda tsoron kasancewar zai iya zama daji wanda kasancewar kuma in ya zama daji ya ci gaba da haɓaka zai iya lahani matuka domin ah, ko da bahaushe na cewa ba a san inda rai yake ba amma a kiyayi wuya sannan ko ga daba daji duk abin da ke son halakarwa wuya yake hari domin nan ne kafar da iska ke bi wanda kuma kumburin wannan halitta yakan samar da matsaloli da za su iya shafar numfashi in ya shafi daji yakan iya fasawa domin daji shi ba shi da katanga daji ci yake yana iya cin makogwaro ya ci manyan jijiyoyin jini ya samar da zubar jini ya halaka rayuwa cikin kankanin lokaci. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga ci gaban tattaunawar binta da likita. To likita akwai wasu alamomi da mutum zai iya lura da su don ya tabbatar da cewa ah, bai samu gobe kuma a wani alama din cewa ah, wannan alamu su fi nuna cewa nan ciwon na jikin mutum. Eh, a cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye domin ba ma kasafai wani lokacin wannan halitta na iya kumbura ba tare da ta nuna ta gaba ba tana iya kumbura sai ta nutse ta baya ya zama can to a matukar an lura da cewa dan gibson da mutum ya je asibiti ya danganta kamar yadda na ce a baya yawan sinadarin ne ko ko karancin shi ne idan yawan sinadarin ne wasu za a ga misali tashin farko mutum ya ga yana yawan cin abinci amma ba kiba mutum ya ta cin abinci amma ki ba ya ta cin abinci baki ba domin wannan sinadari yawan shi in yawa yana kona abincin ba tare kuma da an samar da ajiyar shi a jiki ba ah, mutum zai iya lura cewa ah, da daddare kila ko yana yawan zufa haka ko kuma eh, haka kurma yana yawan gumi sosai ya wuce misali duka wannan suna ciki ana iya jin samun bugawar zuciya a ci zuciya na bugawa haka ana iya samun mutum eh, koda da karancin shekaru a ga jini shi ya hau duk alamomi ne na cewa wannan sinadari ya yawa daga cikin abubuwan da sukan iya bayyana sosai shi ne a ga mutum idan shi sun bulu ko sun yi kwala-kwala Eh, bunkowar ido din nan a gaifin yi kwalakwala ma'ana wannan zagayen baki gaba ɗaya ana gani shi gaba ɗaya a waje har farin da ya zagaye shi ana gani ido ya bulluko duk suna cikin alamomi idan mutum ya lura cewa jikin shi na rawa haka da sauransu duka waɗannan suna cikin abubuwan da kan fayyace cewa lalle eh, wannan sinadari ya yi yawa samar da shi to ya kamata a je asibiti kuma ko da ba a ga kumburi ta gaban wuya ba da likitance za a bincika idan wancan bangare ne na sinadarin ya yi ƙasa za a ga mutum ba shi da kuzari yana abu laƙaƙai laƙaƙai haka ba kuzarin karfi a tare da shi shi eh, yana ta kiba kusan eh, koma bayan wancan eh, irin ya zama magana ma sai a hankali ba lakka jikin mutum ba karsashi yawan kwanciya yawan bacci yawan kasala duka sukan samar da irin wannan a wancan yanayi na rashin samar da sinadarin wadatacce to shi ma ya kamata a je asibiti wani lokaci hatta canji a yanayin al'adar ya mace da za ta ga al'adar dufi zai yana da alaka da da matsalar wannan halitta wanda ya kamata a je a bincika don a tantance a gani ya za a fito ma al'amarin su waɗannan kusan su ne abubuwan da aka duba a tashin farko idan halittar ta kumbura ne ta yi tsanani sosai to takan iya danna makogwaro ya zama murya ma ba ta fita magana ta canza takan iya kai ga mutum yana numfashi a rika jin kara kamar yana hura wani sarewa haka wajen fitar numfashi duka waɗannan sukan bayyana a yanayi na in ta kumbura ta danna ya zama cewa numfashi baya shiga baya fita yadda ya kamata abinda muke ce ma compressional symptoms kenan to matukar an fara samun waɗannan lalle babban dalili ne na a hanzarta a cire ta domin kada ta toshe kafar numfashi a samu rashin shigar iska gaba ɗaya. To bayan baya ga jinsin mata da aka fi gani da wannan cutar akwai jinsin uh, maza ma da suke da shi. Eh, maza ma na samun wannan larura sosai kuwa ba wani abin uh, cewa ba su samu ana gani a mata ana gani a maza su ma kuma duk wanda ya ji irin waɗannan alamomi ya kamata lalle ya je asibiti a bincika a uh, ga menene matsalar a kuma ya abin da ya kamata magani ne ko ko aiki idan bai kai bangaren da sai an ba da yi aiki ba to akwai magunguna da za a dora mutum a kai domin a samu saukin wannan matsala akwai rigakafi a'a ba rigakafi da ake yi a ce na wannan larura sai dai kamar eh, yadda gwamnati ta samar da wancan sinadari shine babban rigakafin kamuwa da matsalar rashin samun sinadarin wanda kuma a bayyane hakan ya yi tasiri matuka wanda ya rage alkaluman matsalar matuka wanda in ba wani yanayi ya so da daban ba kusan yanzu ba a samun matsalar wannan larura sosai eh, sai dai in eh, domin jiki ma yana iya kera wasu halittu da kan iya zuwa su cinye ainihin 'ya'yan halittar da ke kera wannan sinadari a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders wanda jiki yakan kera sinadarai da haka kurin sai a samu matsala su je su yi fada da jiki da kanshi kamar an samu rashin jituwa tsakanin jiki da jiki kenan wanda akan samu haka wanda shi ma kan samar da matsaloli da suka shafi wannan halitta. To likita a ƙara bayyana mai sauraro abubuwan da ake bukata wurin wato wanda suke kunshe da wannan sinadaran bayan gishiri da kake faɗa? Eh, musamman ba gishiri na awo nan da mutane su a gishiri wanda aka riga aka sa shi kamfani ya yi eh wanda duk yawanci yanzu ai ba a barin kamfanoni su kera wannan sinadarin gishiri da za su siyar ba za su samu rajista da hukumar nafdak ba matukar ba su kiyaye ka'idar sa wannan sinadari ba a yanayi da gwamnati ta amince a hukumance a lafiyance eh, sannan eh, ya zama dama ko da yaushe ita ce ma ba a raja akan abinci nau'i ɗaya ba misali waɗanda ke a kawai kan hatsi kaza ya zama shine cimar safe cimar rana cimar dare sukan samu irin wannan matsaloli eh, waɗanda suke a ɓangarorin wani sashe na ƙasar zai wuraren su saboda sinadarin ƙasar da abincinsu suke noma baya da wannan sinadari sosai sai zama abincinsu na rasa wannan nau'i na sinadarin iodine sai zama cewa abincinsu na samar da matsalar rashin shi don haka cimarsu ga gishiri yana ƙara taimakawa a shi shi mutum an so nau'ika na nau'in abinci din kala biyar ko shida ya zama sun wadatu kowane muna kiran shi da sunan tauraro ne ya zama cewa in aka samu hatsi to a samu nau'i na eh, kayan kwalama da ake ce ma protein wanda a ƙauye ko da kifi aka samu ko nama aka ɗora zai ƙara inganta wannan abinci in aka samu ganye aka hada to tauraro ya ƙaru a kai in aka samu nau'in kayan marmari aka kara tauraro ya karu to in aka samu kuma ya zama cewa abincin na an sa mai shi ma da nan duka taurari sun karu sannan na karshe shi ne ruwa to in ya zama cewa waɗannan na samuwa a nau'in abinci kuskuren da wasu suke yi misali da safe a tashi sai kawai a sha koko shi da rana sai kila a yi tuwo ko a dan wake ko wani nau'in abu abin da daddare sai a yi tuwo to ranar gaba ɗaya hatsi aka ci matukar ba a inganta miya da aka hada ba to sai zama cewa ana rasa nau'ikan gina jiki da eh, ya kamata amma matukar ana samun waɗannan matukar ba masu larurar hawan jini da muke hana su eh, cin gishiri ba wanda su kuma eh, ga sauran nau'ikan abinci za su iya samun waɗannan sinadarai eh, yanzu akwai magunguna da akan yi akin ana ce musu multivitamins haka wanda shi ma suna ɗauke da wannan sinadari wanda matukar an lura ko a asibiti za a rika haɗa ma mutum da su ya rika sha kullum kullum haka don su inganta lafiyar jiki da samar da sinadaran da jiki ke so. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. yanzu kuma sai filin kwalamar mu wakilin sashen hausa a kaduna ta gayyato mana malama hawa da a yau za ta yi mana bayanin yadda ake yin kunin gyada da sake sada da ku a cikin bangaren mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama Hauwa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunin gyada mai sauki amma fa mai gargaɗi. sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya. Malama Hauwa, barka. Salamu alaikum. Na zo muku da kunun gyaɗa mai daɗi kuma mai sauƙi. Yadda ake sarrafa kunun shine uwar gida za ki nemi gyaɗanki yi gyaɗa. In kika nemi gyaɗa ba wai za a soya bane yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu. Za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. saboda ana bukatar ta fara din nan ne sol ake bukata idan kika gama bara gyaɗanki za ki markaɗa gyaɗanki in kika markaɗa gyaɗan sai ki tace idan kika tace gyaɗan wannan ruwan da kika tace gyaɗan shi za ki amfani da shi ki dora sanwa. wato kina nufin ɗan yawo da ba a jika ba ba a mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta. ba a jika ba ba a yi komai ba haka dan yadda za a bayar da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. ba za a ba ta tsoro because ana bukatar test din mm. ba a sanya yayi irin irin test din wanda aka soya shi wannan test din shi daban a baki da hali mace ta nika a cikin gidanta nan ba ita kai nika ba eh ta nika a cikin gidanta mm. da blender mm. yawa in aka bare ta da daddai da daddai aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din ta kange dan za a zubar ne ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa su dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika idan aka jika shinkafa ita ma ya danganta da yau yawan da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ma awa uku haka ta jiko ki blandan din shinkafar ki ita ma ki ta ce ta idan kika ta ce ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ya tafasa amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan yawwa a kashe wuta at least ya dan yi minti biyu da kashewa hmm. saboda mutum kai ya kudaddaji ya dan yi minti biyu da kashewa duk wannan kwafin na gida ya kuma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafan ki kina zubawa kina juyawa da muciya kina zubawa kina juyawa har kafin ya miki yadda kike so yawa yana miki yadda kike so kurin sai ki sauke idan kika sauke dama shugan ki gefe da madaraki ki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ma yana da daɗi haka amma idan kina so ki kara mishi daɗi ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kwalo ɗin shi za ki ga fari ne ta kalan shi daɗi kan daɗi ke eh, to haka wannan eh, samfuri ne kun gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganshi dan guruguru a'a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. To kina a irin wannan samfurin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh haka ne. To kuma da me za a iya ci shi? Za a iya ci ko da alale, za a iya ci ko da pepper soup. Kin gane? Kunu Yawwa. Yawwa. Za a iya ci da pepper soup din dankali. Mm. Kin gane? dan pepper soup din nan na dankali da hanta da su kayan lambu. To jama'a ga malama Hauwa ta sake dawowa da kuma yadda ake yin kunin madara. Ina da kunun madara na karin kumallo. To malama sai ki gaya mana me ne ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki. To abin da ake bukata dai a kunun ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shi kenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan. uwar gida idan kika samu farar shinkafa ke daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwanki. ki in kika samu kwakwa cikin kankana wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kuɓewa daidai yadda kike so ki ji garɗin ya fito a cikin kuɗin kuma ya danganta daga yawan kuɗin da za ki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki ɗora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban manta ba ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika an kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kullun so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ruwan ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullun ki kin bakin kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madarar gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kaɗa madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara da ya tiya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.